يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله والنشين درسين ثمانين دبيو الاتاث الأدب المفرد مع الإمام البخاري ورحمه الله تعالى ومدام كانت حديثنا تليخدو دفؤ zuwa sha biyar. tare da sharhi a kansu insha Allah ta'ala waɗannan hadisai suna dauke da bayani akan cewa zunubin gaba tsakanin musulmi yana da girman gaske zunubi na gaba da kiyayya a tsakanin musulmi yana da girma a wajen Allah madaukaki Allah ka kare ba wannan dalilin ya sa al-Imam al-Bukhari yayi babi na 190 yana cewa babu man hajara akhahu sanatan babin nan yana bayani ne game da hukuncin musulmin da ya kaurace ma uwansa tsawon shekara guda musulmi wanda ya kaurace ma dan uwa musulmi ba dan uwa na jini ba man hajara akahu wanda ya kaurace ma dan uwansa musulmi sanatan tsawon shekara guda حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح المصري حيوة بن شريح المصري قال حدثني أبو عثمان الوليد بن عبد الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي أبو خراش السلمي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أبو خراش سنة عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عبد الله بن أبي حدرد الكنية ثابتة أبو خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول abdullahi bin abi habdiraddin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man hajara akahu sanatan wanda ya kaurace ma dan uwansa musulmi tsawon shekara guda fa huwa kasafti dalihi to abin da yayi din yana kamar ya zubar da jininsa نسأل alaihi wa والعافية wannan hadisin yana sunan abi dawud kitabul adab babun fi man yahjuru akahu muslim haka kuma yana al-musnad al-imam ahmad yana mujaddad na shafin 220 da tabaqat al-kubra litafi ibn sa'd mujallad na bakwai shafin 500 da shu'ab al-iman na al-imam al-baihaqi waɗannan malamai duk sun rawaito hadisin الإمام أبو داود الإمام البخاري الإمام أحمد الإمام ابن سعد الإمام البيهقي حديث يا إنجلتا بجمزون الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا صحيح سنن أبي داود حديث ندوه دا ألي ترى دقوم شابيا دا سلسلة الصحيحة حديث ألي ترى دا إشرين دا توقص كما ينا صحيح الجامع الصغير حديث ندوه شدا دا قريب دا ثمانين دا, دا. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajara akahu sanatan wanda ya kawarci ma dan uwansa tsawon shekara guda wa huwa ka safki dalihi to shi yana kamar ya zubar da jininsa حدثنا ابن Ibn Abi Maryam أبي مريم سنن al بن الحكم المصري قال أخبرنا يحيى بن قال حدثني الوليد بن عبد الوليد المدني انا حديث يا دكو هانيا غدا كما دي وانشان حديث دي غباتني ان عمران بن ابي انس شيني عبد العزيز بن شرحبيل بن حسن يا صحابي من زون الله نيم صلى الله عليه وسلم حدثه ان رجلا من اسلم يجي ولا متون دغ قبيله بنو اسلم min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mutumin yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haddathahu ya bashi labari bai kira sunan sahabin ba yace wani mutum daga sahabban annabi wanda ya fito daga kabilar banu aslam ya gaya masa bisa ka'ida ta hadisi ko da ba a kira sunan sahabi ba shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da adalci don haka ana karɓar hadisi ko da ba a kira sunan sahabin ba ma malamai suna cewa abu kirashi ne sulami da ya ruwaito wancan hadisin shi ne dai har yanzu ya ruwaito wannan hadisin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam قال النبي صلى الله عليه وسلم يكي هجرة المسلم كذا أن فسر أبين دا أكي نجد أخاه من هجر أخاه أخاه المسلم ƙaurace wa musulmi gaba da musulmi sanatan idan ya kai shekara guda kadamihi kamar zubar da jinin sa ji annabi sallallahu alaihi wasallam hijratul muslim gaba da musulmi ƙaurace wa musulmi sanatan idan ya kai shekara guda kadamihi kamar an zubar da jinin sa وفي المجلس محمد بن المنكدر a majalisun da wannan sahabin ya faɗi wannan maganan akwai tabi'i da ake kiransa muhammad bin munkadir wani babban malami ne allah maɗaukake masa rahama yana cikin tabi'ai yana cikin tabi'ai wanda aisha ta ba wa mahaifinsa sadakan da ya samu matar da ya aura ya haifi shi wannan muhammad bin munkadir ma'ana al-munkadir wani tabi'i ne wanda malaman farko suna girmama shi kwarai abdullahi bin abi attab shi ma yana majalisin shi ma tabi'i ne muhammad bin Muqtadir yana majalisin da wannan sahabin ya faɗi wannan hadisin abdullahi bin abi attab yana wannan majalisi amma shi abdullahi bin abi attab kamar yadda masana tarihin wato um, marwaitan hadisi suke faɗa kamar yadda zo cikin littafin jamaluddin al-mizzi a shi ne ta hazibul kamal yana mujallar na goma sha biyu shafin ɗari hudu da tisin da tara da takaribu ta hazib na ibn hajjar a mujallar na farko shafin ɗari hudu da goma sha uku shi wannan yi nan yana daga cikin tabi'ai waɗanda aka jahilta don haka yasa hadisin da aka ruwaito ta hanyarsa idan dai ba hadisin ya samu wata hanya ba ce daban kuma hadisin ba a karbansa saboda yana da rauni ya'ani huwa majhulun yana daga cikin malaman da an jahilce su matoshi wanda ya rawaito hadisin nan yana cewa wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan hadisi hijratul muslim sanatan kadami ƙaurace wa musulmi idan ya kai shekara guda kamar an zubar da jinin sani, a majalisun da wannan sahabi ya faɗi wannan hadisin akwai wasu tabi'ai guda biyu akwai abdullahi bin abi attar al-hijazi sannan akwai muhammad bin munkadir wanda malami ne sananne cikin tabi'ai faƙala waɗannan tabi'ai guda biyun suka ce kad sami'na hadha anhu lalle mun ji wannan hadisi daga wajen wannan sahabi wato wannan hadisin ya samu shaidan wasu tabi'ai ke saboda haka yasa hadisin ya inganta kamar yadda ya zo cikin silsilar da sahiha hadisin 928 mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa gaba da musulmi idan ya kai shekara guda kamar an zubar da jininsa akwai fasara biyu waɗanda masana hadisi suke ma wannan hadisi na farko malaman hadisi suna cewa wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan akan hakikanin ma'ananta idan aka ce tana nan akan hakikanin ma'ananta idan kai gaba da musulmi ya kai shekara guda to zunubinka a wajen Allah ana rubuta ma kamar wanda ya zubar da jinin musulmi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan kai gaba da musulmi ka daɗe kana gaba da shi har ya kai shekara guda wannan gabar da kai da shi saboda wani abu da ya shafe ka da shi ba abin da ya shafi hakki na Allah subhanahu wa ta'ala ba to laifin mutum yana kaiwa girman zubar da jinin musulmi kamar yadda ya zo cikin fadlillahi samad fi tawdihil adab al-mufrad wanda wani malamin indiya da ake kira fadlullah al-jilani al-hindi yayi sharhin al-adab yana juz'i na farko shafin wasafku iraqatu dami abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka safki damihi cikin wancan hadisi yana nufin kamar an zubar da jinin sa lamma Jawaz al-hadd bi israrihi alaihi sanatan kamila tunda har mutun ya nace yana gaba da dan uwa musulmi har ya kai shekara guda shekara guda fa ka annahu qatalahu bi sayfil furqa kamar ya zaro takobi ne na raba tsakani ya kashe wancan mutum na raba gardama kamar da takobi mutum ya kashe wancan kaga ya nuna cewa zahiri abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaba da musulmi idan ta kai shekara guda ana rubuta wa mutum zunubin wanda ya kashe musulmi Allah ta kare mu kaga ba karamin al'amari bane wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari sake kawo wannan magana ta gaba banda baya ga cewa yayi ta a baya amma sai sake kawo ta a ƙarshen magana da yake dangane da cewa musulmi abin yana da girman gaske wajibi ne mu yi to fassara na biyu wanda wanda malaman hadisi suke game da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba da musulmi idan ta kai shekara guda kamar jininsa ana ɗaukanta a matsayin attamsil ana misali ne kawai misali ne ba wai lallai ne zunubin ya kai na girman wanda ya kashe wani ba amma an yi misali misali ta wajen kyamatar abinda mutum ya aikata a wajen Allah Allah yana kyamatar abinda ka aikata na gaba da musulmi tsawon shekara guda kyamar tana daidai da yadda Allah ke kyamatar zubar da jinin musulmi amma ba lallai ba ne zunubinka ya zama girmansa ya kai na wanda ya zubar da jinin musulmi kaga an samu fasara biyu kenan fasara na farko alhaƙiƙa haƙiƙa na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu tawil fasara ta biyu misali aka bayar wannan yana cikin aunin ma'bud kamar yadda sharhul hatt azim abadi mai sharhin sunan abi dawud ya faɗa yace ka iraqati damihi fi istihqaqi mazid al-ismi kamar mutum ne ya zubar da jinin dan uwa musulmi kaga ya dada kara laifi akan laifin kin musulmi saboda kin musulmi haramun ne idan ya zubar da jinin musulmi fa ya dada kara laifi kuma a wajen Allah fi qadrihi ba wai ta yawan girman zunubin da mutum ya samu ba ba wai ana nufin gaba da musulmi iyayya da musulmi idan ta kai shekara kana samun zunubi daidai da zunubin wanda ya kashe musulmi ba wai haka ake nufi ba wato ana ta'wili shine abinda ake nufi shine kyamatar abinda ka aikata ya yi daidai da kyamatar abinda wanda ya kashe musulmi ya aikata haka ma alimamul imam ya fada mai Faidul Qadir yana mujallu na shirin shafin 234 malamin ya ce man hajara a fil islami sanatar duk wanda ya kaurace ma dan uwansa har ya kai tsawon shekara guda to amma anan bi gairi uzurin shar'iyyin idan babu uzuri na shari'a domin haka yasa al-Imam al-Bukhari ya fara bayani game da kauracewar da aka hana ya kawo bayani game da kauracewar da aka aka aka yi izini a kanta to sannan ya dawo kuma da magana akan kauracewa ta gaba tana da muni wato zunubin ta yana da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa kasafki dalihi kamar zubar da jinin musulmi ne imam al-munawi yace muhajaratuhu sana tujibu al-uquba idan musulmi yana gaba da dan uwa har ya kai shekara guda to wannan yana wajarta samun uquba a kansa wajen Allah kama anna safka dalihi yujibuha kamar idan mutum ya zubar da jinin musulmi to ba makawa sai Allah ya mar azaba babu makawa wanda duk ya kashe musulmi kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar wanda har ma aka samu sahabbai da ke ganin idan mutum ya kashe musulmi to tubansa ba ta yiwuwa a wajen Allah kamar Abdullahi bin Abbas saboda ayoyin alkur'ani in dai mutum ya zub da jinin musulmi da gangan babu uzuri na shari'a to ya wajabta ma kansa ukuba a wajen Allah wanda ba abin da ke kau da shi ji al-Imam to haka ma mutumin da ya gaba da musulmi ya kai shekara guda babu abin da zai da hukuba a kansa a wajen Allah Allah ka tsare shi ne yake wani muradu ishtirakul hajir wal qatil fil ismi la fi qadari wato shi ma yana tabbatar da cewa ba wai yawan zunubin gaba idan ta kai shekara guda yana daidai da yawan zunubin kisan musulmi ba wai haka ake nufi ba sai kawo ka'ida ta balaga yana cewa la yalzamu tasawi bainal mushabbahi wal mushabbahi bihi ba lallai ne don an kamanta abu biyu su zamanto girman su daidai don an kamanta abubuwa guda biyu ba lallai bane ya zama sun zama daidai kuma ba shi kadai ya faɗi wannan ba akwai wani malamin hadisi wani sananne da ake kiransa al-Imam Muhammad bin Abdullah ya rasu a hijira ta 743 yana ɗaya shekara 695 da suka wuce yana da littafi da ake kira katon mafati yana sharhi kan wannan hadisin ya ce a tashbihu inna ma yi yusaru ilaihi mubalaga duk sa'ilin da ka an kamanta abu biyu to ana so a tsananta wani abu kenan misali ka ganin an kamanta gaba da musulmi da zubar da jinin musulmi me yasa aka kamanta gaba da musulmi da zubar da jinin musulmi don a nuna gaba da musulmi ba karamin abu bane saboda a nuna zunubin ya kai makura duk sa'ilin da aka kamanta tsakanin abubuwa biyu to ana tabbatar da al'amari ya kai makura yana cewa kama yuqalu zaidun kal asadi zaidu ai kamar zaki ne da larabci akan faɗi haka zaidu kamar zaki ne ilhaqan lahu bil asad fil jara saboda karfin hali saboda dauriya sai aka kamanta zaidu da zaki wa annahu nadhiruhu fiha amma shin da zaidu da zaki ɗaya ne ba lam yaqsid bihi annahu dunahu kadhalika kuna idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa salati baya halatta ga mumini ya kaurace wa dan uwa mumini yayi gaba da shi sama da kwanaki uku wannan magana ta nuna cewar annas tahajjur fawqa salatin haramun Ka yi gaba da musulmi har ya wuce kwanaki uku haramun ne warakibu warakibu da ismi Fa'izan idan tadda ila muddatin idan ya ci gaba da gaban fa bai daina ta ba sama da kwanaki uku yahjuru fiha al-ghalib wal musafir an ahlihi galiban idan ya kai tsawon lokacin da har za a ce mutum ya yi tafiya ya dawo shine dai a bada misali da shekara guda balagar tahajjur wa taqatu ila al-gaya kaga gabar ta kai makura ke ta yi nisa wanda ana tsammanin da wuya ma a shirye tsakani fa yablugu ismuhu aiban ila al-gaya zunubin yana daɗa karuwa daga kwanaki uku idan mutum ya ci gaba to zunubin karuwa yake ba raguwa ba shine manzon Allah yake misalin karuwan da zai yi idan gabar ta kai shekara guda idan gabar ta kai shekara guda to girman zunubin yana fa kama da girman zunubin an zubar da jinin musulmi ya ce kuma akwai hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da shekara guda din saboda a shekara guda akwai zamanna guda guda ana samun rani damina da sauransu har kashi guda to ko da likitoci kamar a zamanin da sukan ce idan cuta ta gagara in aka jira shigowar wani lokaci kuma ana samun magance ta wata cutar maganinta a damina yana wuya sai da rani wata cutar da rani bai yiwa sai da kaka ko bazara haka ne to idan har aka samu shekara guda waɗannan zamunna guda hudu sun wuce idan ma cuta ke tare da wannan musulmi da ke gaba ɗan uwansa kaga cutar ba ta warkewa ba ce shi yasa manzon Allah ya bada misali da shekara guda lishtimaliha ala al arba'a saboda shekara guda ta dauki zamuna guda hudu wanda duk inda magani ya kai ga jinya zai iya magance damuwa din aka samu dacewa da da izinin Allah subhanahu wata'ala a tsakanin waɗannan zamuna guda hudu fa idza lam ya'tadil mizajuhu bi mururi sana idan har hankalin mutum bai dawo gare shi ba tunaninsa bai dawo ga cewar Allah ya haramta gaba tsakanin musulmi da musulmi eh, har aka samu shekara guda ta shuɗe ba fala ubu wannan mutumin ba a tamanin zai iya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka babu makawa ya samu azabar Allah mafi to nan ba gaba ce kadai annabi sallallahu alaihi wasallam misalin ta da wani zunubi ba akwai misalan haka cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi misalin wani aiki da girman zunubin wani aiki don ka gane wannan abin da aka tsawatar akai ba karami bane kaga idan ana cewa kar ku yi gaba kar ku yi gaba tana yiwa ba za ka gane girman gaba ba sai manzon Allah ya misalta adawa da musulmi da zubar da jininsa kaga wannan aiki sa ka gane girman gaba da musulmi ba kaɗan ba yana da yana wato gaba tana da girma a wajen Allah madaukaki zan mu ba da misalai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali na farko akwai hadisin sabit bin al-bahar an annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la'nul mu'min ka qatlihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsine wa mumini kamar kashe shi ne kaga an samu misalai guda biyu wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kauracewa musulmi kamar zubar da jinin sa ne amma idan kaurar ta kai shekara guda idan gaba ta shekara to kamar an zubar da jinin musulmi wannan misalin kuma fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'antar mu'mini kamar kashe shi ne kaga yana kama da inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hijratul muslim sana kadanihi ka iraqati damihi kamar zubar da jinin sa يعني كقتله حديث هنا صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بلغ تحريم قتل الإنسان نقصه حديث دليل قوما الإمام مسلم يروي حديثنا حديث ثابت بن الضحاك النبي صلى الله عليه وسلم يكمن تامنا إيني ومؤمني la'antar mumini idan aka ce la'antar mumini zunubi ne ba za ka gane girman zunubi ba amma idan aka kamanta shi da kashe musulmi sai ka san ba karamin aiki ba ne mai hankali zai yi tunani mai hankali zai yi tunani la'antar mumini kamar kashe shi ne Allah ka tsare inda za ka biyu mutane sun sake bakunansu Allah kaɗai ya san yawan tsinuwar da mutum yake a rana bai ko da in an zauna hira wata tsinuwar ma tana fita bai ma sani ba kai Allah wadaran wani Allah ya tsine mar Allah subhanallah Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'antar mumini kamar kashe shi to wannan hadisin yana ma da sauki riwayar al-Imam Muslim kenan riwayar da ta zo cikin sahihul Bukhari ina al adab babu ma yunha min al-sababi wal la'n hadisin 2754 annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar hadisin Sabit bin Dhahhak ga wato wajen al bukari Bukhari kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man la'ana mu'minan fa ka qatlihi duk wanda ya la'anci mumini to kamar ya kashe shi ne wa man ƙazafa mu'minan bi kufrin fa ka qatlihi kuma wanda ya jefi mumini da cewa ya kafurta idan ka ce wani kafiri ne wannan kalmar girmanta a wajen Allah kamar ka kashe mutum ne kaga annabi ya hada kalmomi guda biyu a wuri guda la'antar mumini kamar kashe shi ne sannan jifan mumini da kalmar kafirci kamar kashe shi ne waɗannan kalmomi suna da nauyi suna da girman gaske hadisi ne mutafakun alai ibn hajjar cikin fathul bari a mujallar na goma shafin 572 wato yana sharhin hadisin sabit bin buhak la'nul muslim ka qatli riwaya ta al-imam muslim li'annahu idza la'anahu fa ka'annahu da'a alayhi bil halal asali ma'anar la'ana la'anta shine nisantar da mutum daga rahamar Allah nisantar da mutum daga rahamar Allah don haka in ka la'anci mumini kamar ka ce Allah ya halaka ka ko in ta tabbata ga mutum ai rayuwarsa ma ba ta da amfani sai zama tamfar kashe shi ne kawai la'antarsa haka kuma jifan mutum da kafirci domin idan mutum ya tabbata kafiri to kamar ya yi bankwana da dukkan rahamar Allah wanda aka ce babu sauran rahamar Allah tare da shi a yi rayuwarsa ma ba ta da amfani sai zama kamar kashe shi ne saboda haka kalmomi ne masu girman gaske waɗanda ya zama wajibi mai hattara game da su annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi misalin wani abu da kisa saboda ka gane girman wannan abin saboda ka daina a sharhin al'imamun nawawi hadisin sabit ibn bahat wato yana sharhu sahihi muslim juz'i na goma sha shida shafin dari da arba'in da takwas faman da'a ala akhihi muslim bil la'na idan ka yi wa ɗan uwa addu'a Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mawa ne wahiyar ibadu min rahmatullahi ta'ala kamar kana cewa Allah ya nisantar da wani daga rahamar Allah madaukaki fa huwa min nihayatil muqata'a wa tadabur an kai makura na kiyayya da wannan mutumin idan har zaka la'ance shi la'antar mumini da ita da gaba matsayin su guda ne da ita da gaba matsayin su guda ne saboda baka kaunar mutum baka kaunar ma rahamar Allah ga mutum kamar ka kashe shi ne shi yasa hukuncin su yazo guda daya makwara ta ƙiyayya da mutum shine ka la'ance shi idan ka la'ance mutum to kamar ka kashe shi babu sauran mu'amala tsakaninka da shi wa haza gayatu ma yawaddu al-muslim kafir babu wanda ake irin wannan fata gare shi sai kafiri sai kafiri idan musulmi aka yi masa irin wannan addu'a to tamfara an aje shi ne a matsayin kafiri shi yasa a ƙarshen hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man qazafa ومن كفف مؤمنا بكفر فهو كقتلك duk wanda ya jefi mumini da kalman kafirci wato kamar ya kashe shi la'an alqatila ya kafa'uhu an manafi'i dunya wa hadha ya kafa'uhu an na'imil akhirah wa rahmatullahi ta'ala idan aka kashe mutum kaga an raba shi ne da duk wata ni'ima ta duniya duk ni'ima ta duniya ta kare gare shi an raba shi ne da ni'imar duniya amma idan aka la'anci mutum an raba shi da ni'imar lahira kaga kenan a raba mutum da ni'imar duniya shine an kashe shi a raba mutum da ni'imar lahira a la'ance shi sai zama to suna da kamanni annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ilimi ya bashi hikima na iya magana magana takaitacciya amma sai a daɗe ana sharhi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'antar mu'mini kaman kashe shi ne uh, jifan mu'mini da kalman kafirci kaman kashe shi kaman kashe shi yani fil ism ya imam an-nawawi yana cewa to shi ma yana fahimta cewa abinda manzon Allah ya faɗa babu ma'anar ai tawilinsa al-imam an-nawawi yana cewa ta wajen zunubi idan ka la'anci mumini zunubin ka ɗaya ne da wanda ya kashe mumini idan ka jefi mumini da kafirci kuma bai dace da ita ba to zunubin ka da wanda ya kashe mumini iri ɗaya ne wa haza azhar wanda yana cikin sharhun nawawi ala sahih muslim sai misali na biyu inda annabi sallallahu alaihi sallam ya kamanta wani zunubi da wani zunubi saboda a gane girman sa akwai hadisin abdullahi bin hanzala abdullahi bin hanzala ana kiransa hanzala din ana kiransa gafibul mala'ika wato wanda mala'iku suka yi masa wanka a bayan yi mutuwar shahada an tafi yakin yakin uhudu wanda labarinsa ya taho mujmalun fi siyari a alamin nubala na imamu zahabi a mujallar na shafin gare ku da 22 annahu sami asfarika ila gazwati uhudin ya ji mai shela a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke zagaye unguwanni yana shela yana sanarwa idan akwai wani sako da manzo yake so a isar zuwa ga sahabbai lokacin da mai shela ta hoto ta unguwansu shi hanzala kana ma ahlihi yana tare da matarsa yana tare da matarsa yana tarawa da ita sai ga sanarwa fa afraqa fil istijab fi istijaba nasir rasulillah yana tarawa da iyalinsa sai ga sanarwar manzo yana umarni a fita zuwa jihadi nan ya zabura ya bar matar ta sai sa kaya ko wanka bai yi ba bai tsaya ko ina ba ta filin yakin uhud hatta kharaja junuban da janaba a jikinsa fa qatala hatta qutila ya dinga yaki kuma na ya mutuwa shahada fa uridu dafnuhu fa qalat imra'atuhu ma tasa take cewa tafina bila qatlin za a wanke shi babu wanka da annabu kana shahidin wanda aka samu tabbacin ai mala'iku sun riga sun mar wanka yi kokari ka samu gatar Allah to baka da wahalar duniya bare ta kiyama Allah ka samu dace karramahu rabbuhu bi an anzala lahu mala'ika gassalu karama ta Allah madaukake saukar mar da mala'iku da suka wanke gawansa kabla dafnihi kafin ma a wanke binne shi an taho daukan gawa shi na an wanke shi ya aka yi waye marwanka a filin yaki babu abin da ya gagari Allah fadai da don haka ake mar kira ake masa wato ake mar kiransa da suna sun ya gasilul mala'ika wanda mala'iku suka wanke gawansa ya rawaito hadisi wanda ɗansa ke ba da labari shine abdullahi bin hanzala ya rawaito wannan hadisi ya ce ya ji babansa yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce dirhamu riban ya akuluhu rajulu wa huwa ya'lam sule daya na kudin ruwa interest na bashi da ake bayarwa idan mutum ya ci sule daya yana sane da cewa Allah ya haramta ashaddu min 36 zaniya ashaddu min 36 duniya zunubin sule ɗaya da mutum ya ci na kuɗin ruwa na interest na banki tsananinsa manzon Allah ya ce ya fi tsananin girman zunubi na zina sau 36 subhanallah hadisin yana al-musnadul imam ahmad da kuma sunan dara kotuni yana kitabul buyur hakanan al-mu'jamul awsat na al-imam tabrani kuma hadisin hanzala ya inganta yana sahihul jami'i sahihar hadisin na 3375 haka nan sahihul tafsir hadisin na 1855 akwai ma hadisin sayyidina ali bin abi talib wanda ya zo cikin al-musannaf al-musannaf littafin ibn abi shayba eh, hadisi na 2871 sayyidina ali yace la dirham riban ne daya na kudin ruwa a ashaddu inda Allah ta'ala min 36 zaniyar. sule ɗaya na kuɗin ruwa na riba na interest na banki wanda mutum ya ci tsananinsa a wajen allah ya fi zina sau 36 kaga idan an ce ma kudin ruwa haram ne ba za ka gane girman haram din ba tunda haram ba ɗaya ba wata haram din kaɗan ce wata ko babba to amma manzon allah sai ya kamanta mana tunda shi allah madaukaki ya sanar da shi wani nau'i na ilimi wanda ke iya ganin girman zunubai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai manzo Allah ya mana misali ta yadda zamu gane ba fa karamin haram bane al-imam Ali bin Sultan bin Muhammad al-Qari littafin al-mirqat al-mafati yace wa zahiru annahu urida bihi al-mubalaga kaga ba wai ana nufin ainihi zunubin a fahimtar wasu malaman hadisi kenan ba wai ana nufin zunubin sule daya na kudin ruwa yana daidai da girman zunubi zina sau 36 ba ya ce ba wai ana nufin haka ba ne ana nufin a nuna ma tsananin girman wato laifi na ainihin cin kudin ruwa ba wai karamin haram ba ne shi yasa aka ma misali da shi wannan lilmubalaga wato kamar an kawo shi ne saboda kamanta waɗannan laifuka guda biyu karka ɗauka karamin laifi ne shi sa aka kamanta laifukan guda biyu da juna zazzaran an aklil haram saboda a tsawatarwa musulmi kada ya kai ga cin haram wa hassan ala talabil halal saboda a kwadaitar da muzabura wajen kokarin neman halal wacce na da haƙƙin ibad da kuma nisantar haƙƙin bayi me yasa aka kawo zina har talatin da shida babu wanda zai fassara maka wannan mufawwadun ila share. ana jingina shi ga ilimin Allah subhanahu wata'ala duk abin da annabi ya faɗa ko Allah ya ce sau uku ko sau bakwai ko sau arba'in wannan Allah kaɗai bar kansa sanin hikima ba ka iya sanin menene dalilin da ya ta Allah ya ce ya faɗi kaza misali sallar maghrib raka'a uku asuba raka'a biyu me yasa azhar hudu wannan Allah ya bar kansa hikima ya bar kansa sanin hikimar da ta sa ya shar'anta waɗannan amma dai a ce ma zina guda ɗaya har zina sau talatin da shida a kamanta sule ɗaya to ina ga wanda ya ci miliyan guda na kudin ruwa shi kuma littafin zinan sau nawa ke nan idan mutum yana da imani Allah ka tsare mana imani fatakunun marra min riba shaddu isman min tilka sitta wa salatina dirya wasu malamai suna cewa yanda manzon Allah ya faɗa haka yake zahiri babu tawili idan mutum ya ci sule daya na kudin ruwa to zunubin ya fi na mutumin da ya yi zina sau talatin da shida haka mazan Allah ya kamanta kuma dole mu bar maganar akan haka sai malamin ya ce akwai wani abin lura a kai yana cewa da annar riba yau addi da sahibihi da a khatimati su idan mutum yana cin kudin ruwa da gangan to da wuya ya gama da rayuwarsa da imani da wuya ya cika da imani shi ya sa manzon Allah ya ba da misalin nan da suna sau talatin da shida. zina laifi ne wanda mutum yana iya tuba ga Allah amma me yasa ake ganin mutumin da ke harka da kudin ruwa ba zai iya tuba ba sai ya ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa ya faɗa cikin alkur'ani da suratul bakara aya ta 279 fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih idan bu ku daina ba inji Allah baraka wa ta'ala idan bu ku daina cin kuɗi ruwa ba to ana muku sanarwar kun kama yaƙi kenan da Allah da manzonsa kuna yaƙi ne da Allah da manzonsa to shine malamai a fahimtar su game da wannan aya man haraba kullahu wa rasul idan zaka tsaya fada da Allah da manzo shin wa zai ci nasara kaga Allah da manzo za su ci nasara me nasaran Allah da manzo akan ka idan kuna yaki shine la tuflihu abadan har abada ba za ka ci nasara ba me kuwa rashin nasara ka idan mutum har ya iya kalmar shahada a lokacin mutuwa kaga ya ci fada to ba za a baka damar ma ka yi kalmar shahada ba a lokacin mutuwa ba za ka cika da imani ba don haka Allah da manzonsa sun ci nasara a yakin da suke yi da kai don haka malamin ya ce malamai suna cewa wal iyazu billahi ta'ala yani kama akadahu ulama min qawlihi ta'ala fi surati al-baqara fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi faman harabahu Allah wa rasuluhu aw haraba Allah wa rasuluhu la yuflihu abada فمن ihtabarahu الموت وهو مصر على اكل الربا بان riba bi منه lam yatub idan mutum har mutuwa ta zo mara yana cin riba yana cin kudin ruwa bai tuba ba kafin shedan bai barin fada da mu har sai rai ya fita daga jikunan mu Allah ka sa mu ci nasara akan fadan ba zai rabu da kai ba ba zai bar fada da kai ba sai ya tabbata rai ya fita daga jikinka amma matukar akwai sauran numfashi to yana fatan zai ci nasara wa ke iya taimakonka ka iya kada shaidan a lokacin mutuwa shine Allah da manzonsa wato bin Allah da kuma bin manzon Allah Allah tabaaraka wa ta'ala shi ke baka taimako har ma ka ci nasara akan fada da iblis ala igwa'ihi fi hadhihi alhala babu ma lokacin da iblis ya fi kokarin ya ga ya dage ya ci nasara a fada da yake da kai kamar lokacin fitar rai yana so ya ga cewar ka bar duniya ka imani da Allah ka imani da manzonsa wanda ke ba da kariya ga masu imani shine Allah yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya a rayuwar duniya Allah bai barin ka sai ka tabbata akan kalma ta kwarai sai ka rabu da duniya da kalmar shahada wannan Allah ke ba da taimakonsa to kai kuwa kayi yaki da Allah ka ce ka kulla fada da Allah kaga Allah sai ya barka da shedan shi da abinda malamai suke faɗa Allah tabaraka wata'ala sai ya bar mutum tare da iblis fi hadhihi alhala ila an yu'tiyahu fa yamutu ala al-kufri har mutum ya mutu akan kafirci ne ya tahaqqaqa fihi tilka al-muharaba idan mutum ya mutu akan kafirci to ya tabbatar kenan a kiyama zai tashi cikin waɗanda suka yi fada da Allah da sa, Allah ta kare misali na uku ya zo cikin hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arriba sab'una huban riba zunubi ne saba'in aisaruha mafi sauki daga cikin zunuban nan an yanki harrajulu ummuhu shine yayi daidai da mutum ya tara da mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam ta wal afiya mafi sauki daga cikin waɗannan zunubai na riba yana cewa saba'una hauban akwai laifi daban-daban wato wannan laifi ya fi wannan kenan riba zunubi ne wanda ba daraja ta ɗaya ba wani nau'in riban zunubinsa ya fi na wani nau'i to mafi sauƙi <clears throat> mafi ƙanƙanta wanda zunubinsa ba shi da yawa daga cikin zunubai saba'in ɗin nan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mafi saukinsu yana kama da mutum ya yi zina da mahaifiyarsa wai shi ne mafi sauki to mafi girman ba kaga idan aka ce ta ne ridda ne ba mamaki ba mafi sauki cikin saba'in kamar wanda ya tara da mahaifiyarsa la haula wala quwwata illa billah hadisin yana sunan ibn majah yana kitabut tijarat babu tagliz fi riba akwai wata riwaya ta abu hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace arriba salasatun wa na bada ita riba tana da kofofi 73 sauha mafi sauki daga kofofi 73 ɗin nan misla an yanki harrajul umma yana kama da laifin mutum ya tara da mahaifiyarsa hadisin ya zo cikin muwafa amma riwayar Abdullahi bin mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arriba isnani wa sab'una baban riba tana da kofofi 72 ha mafi kankantar kofofin misla ikiyalin rajuli ummahu kamar mutum ne ya je ya tara da mahaifiyarsa wanda hadisin yana mujamul ausaf na al tabrani ya zo ta riwayan albara'u bin azi hadisin abu huraira abdullahi bin mas'ud albara'u bin azi hadisin sa shi ma ya inganta yana sahihu da sagir hadisin 3537 wanda yana nuna babu dai abin da ya kasa 70 70 72 73 ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa manzon Allah ya kan misilta wani zunubi da wani zunubi don ka gane girman sa kaga zunubin cin riba yana da girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to akwai wani misalin kuma wanda shi Allah da kansa ya a cikin alkur'ani dan ya kamanta girman zunubi da wani zunubi shine aya ta 32 ta suratul ma'ida min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a kaga wannan ma Allah ya misalta wani zunubi ne da wani zunubi don yi ka gane girman zunubi wanda Allah tabaraka wata'ala yake cewa wanda ya kashe rai ba tare da wannan rai din yayi kisan wani rai ba ka kashe mutum ba tare da ya aikata wani laifi na kisa ba au fasadin fil ardi ko kuma mutum yayi barna a ƙasa wanda shi yake nuna cewa barna a ƙasa wanda malamai suna fassara fashi da makami fashi da makami da satan mutane da ake da sauransu duk yana daga cikin fasadu fil ardi idan mutum ya fashe da makami idan mutum ya zan barawo duk barna da cikin kasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa ka annama qatalan nasu jami'a kamar duk mutane ne mutum ya kashe wato in mutum ya kashe mutum daya kamar ya kashe duniya ne karkab inji Allah to shin zunubin kashe mutum daya yana kama da zunubin kashe duk duniya shine abinda malamai ke magana akai wannan misali an ba da shi ne don ka gane ba karamin laifi ba ne kisan musulmi a wajen Allah ba karamin laifi ba ne in ka zuba tafsirin ibnu kasir game da fassarar wannan ayata suratul ma'ida abdullahi bin abbas ya ce man katalla nafsan wahidatan harramaha Allah duk wanda ya kashe rai guda daya wacce Allah ya haramta kisanta fa huwa mislu man katalla nasa jami'a yana kama da wanda ya kashe mutane gaba ɗayan su sa'id ibn jubair wanda tabi'i ne shi kuma yace man istahalla dama musulmin idan ka halatta zubar da jinin musulmi fa ka annama istahalla dima'an nas jami'an kamar ka halatta zubar da jinin mutane ne gaba daya ya tawilin wannan aya kamar harrama dama musulmin fa ka annama harrama dima'an nas jami'an shine ibnu kasir yace huwa al-afqar wato ibnu kasir yana da fahimtar cewa Allah madaukaki ba wai yana nufin idan ka kashe mutum ɗaya ka yana daidai da wanda ya kashe duk duniya ba haka Allah yake nufi ba amma Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da idan ka halatta kisan mutum guda to kamar ka halatta kisan duk duniya wanda shine ibnu kafir yake cewa wannan shine mafi zama zahiri na abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya babu na 191 babul muhtajiraini al-imam bukhari ya ce wannan babin yana bayanin hukuncin masu kaurace majuna juna mutum biyu al-muhtajiraini masu gaba da juna mutum biyu yayi magana akan gaba amma sai ya kawo wannan wannan yasa mai sharh sahih al-adab al-mufrad a juz'i na farko shafin 545 me dalilin da yasa Imam al-Bukhari ya sake kawo magana akan akan gaba tsakanin musulmi da musulmi sai yace akwai bambanci tsakanin bayanin da Imam al-Bukhari yayi a baya da kuma bayanin da zai yi a nan gaba al-muhtajiraini masu gaba da juna su biyu don ana samun mutum daya ya rika gaba da wani shi wancan bai gaba da shi wannan yana da sauki mafi muni shine to wancan yana gaba da wannan shi ma wannan yana gaba da shi wannan shi ake nufi da almuhtajirai ne masu gaba da juna mutum biyu masu kaurace ma juna ima'un ila anna alhijrata qad takunu min tarfin wahid tana yiwa mutum ɗaya ne ke gaba da wani ke gaba da wani dan uwansa musulmi وجعله هنا تحت باب المحتجرين a da a baya can أداء أبايا كان أدتات النال الإمام magana يا akan mutum أكم yana gaba da غابا دواني نوء musulmi. amma daga nan yana magana ne akan mutane biyu suna gaba da juna wa huwa ashaddu sharran wanda sharrin sa yafi muni sau da yawa mutane kan yi tambaya akan haka wane nayi sallama bai amsa ba in nayi magana bai kula ni ko ni ma in yi watsi da shi la ai yafi muni idan kai ma ka fara gaban da shi to hadarin yafi muni don haka shi yayi ta gaban kai kar a samu gaban tare da kai ya fi sauki حدثنا إسماعيل بن عبي أويس وأنا حديثي kusan duk hadisan da za mu karanta din nan mun riga mun karanta su a baya amma imamu bukari ya sake dawowa da su wato shi al'imamu bukari yana cikin malamai da ba su son yawan magana don haka in ka dubi sahihul bukari sai ka ga hadisi ne kawai sallah sai ka ɗauka ko ba littafin fikihu ba la littafin ne amma fikihunsa da hikima yake fikihunsa ba zai kawo bayani nashi ba sai ya maimaita hadisi in ya maimaita hadisi kai kasan abin da yake nufi in kana da hankali koko ya ce babi akan kaza in ya ce babi akan kaza kasan me yake nufi wato da ilimi yake karantar da hadisi Allah ya masa rahama ya sake kawo waɗannan hadisan waɗanda kusan dumbun karanta su saboda ya tabbatar ma girman laifi na yin gaba tsakanin wato a samu gaba tsakanin musulmi da musulmi حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس المدني الإمام مالك عن ابن شهاب شين محمد بن مسلم الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عند من كان حديث أبايا حديث دري أكد تسعين ترى من كان تولنا حديثا ما الإمام البخاري ساكي كاوش أبو أيوب الأنصاري mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa Madina ya ba da labarin hadisin nan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah ya ce la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathati ayyam baya halatta ga wani musulmi ya kaurace ma dan uwansa sama da kwanaki uku yaltaqiyani in sun hadu wa yu'ribu hadha wa yu'ribu hadha wancan ya kauda kai wannan ya kauda kai wa khairuhum alladhi yabda'u ubi salam mafi alkhairi a tsakanin shine wanda ya fara yin sallama ga ɗan uwansa wannan hadisin yana nuna mana cewa babu sassauci akan gaba idan wani ne ya fara gaba kai baka da izinin ka ci gaba da yi don sau da yawa zaka kana zaune da mutum haka kunin ya daina magana da kai ya daina ka kaga kai ba kai ne ka fara gaba ba shi fara gaba to kar ka ɗauka kai ma ba ka dalibi kana da laifi idan kai ma ka kau da kai gare shi shi sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan wanda kamar yadda na ce mun karanta a baya hadisin 399 akwai bambanci tsakanin lafuzan wancan hadisin da lafazin da ya zo a nan amma duk ma'anarsu guda ne a wancan hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li ahadin la yahillu li ahadin baya halatta ga wani a ma'anan fa la ya yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi an yahjura akahu fawqa salati layalin a wancan hadisin sama da dare uku a wannan hadisin fa fawqa salasati ayyamin sama da yini uku yanka yaltaqiyani idan sun hadu a wancan hadisin fa ya yasuddu haza wa ya yasuddu haza. a wannan hadisin fa fa yu'ribu haza wa yu'ribu haza. amma ƙarshen hadisin duk ɗaya ne wa khairuhum allazi yabda'u bis salati mafi alkhairin su shine wanda ya fara sallama ga dan uwansa hadisin yana sahih bukhari kitabul adab babul hijra da kuma sahih muslim kitabul birri babu tahrimil hajj fawqa salatin bila shar'i wanda ya zo a sahih muslim ya zo da lafazin da ya zo a wannan hadisin da muka karanta al-imam an-nawawi yace babu bambanci tsakanin kalmomin nan wa yu'ribu hadha da kuma fa yasuddu hadha wa yasuddu hadha da fa yu'ribu hadha wa yu'ribu hadha yasuddu yu'rib ma'anan su daya yuwallihi qurbahu idan mutum ya juya gefen kansa sai a ce wani ya kau da kai shine abinda manzon Allah yake nufi ba daidai bane ka kau da kai ga wani haramun ne koko ana zaune idan ya tafi gurin sai sallama da mutane sai tsallake shi sai koma kaga kowa ya gane banda kai a sallama bai kau da kai din ba amma ya kau da hannunsa ya aikata haramu hadisi na gaba حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث بن صعيد الأنبري عن يزيد بن أبي يزيد الضبئي عن معاذ حديث معاذ معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية wanda muka ce wata mace ce cikin tabi'ai wanda ya nuna cikin tabi'ai akwai mata malamai kashi a tarihin musulunci al'amari na addini bai tsaya ga maza kawai ba an samu mata da suka karantar da addini tun daga gidan manzon Allah irin su ummu salama irin su aisha matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ilimi mai yawa wanda in ba don ta hanyar su ba da ba a sani ba ita wannan tabi'a da tabi'a da ake kiranta mu'aza bintu abdullah al-adawi al-adawiyya akwai hadisai da tarwaito daga sayyidina ali bin abi talib da aisha da sahabbai da dama annaha sami'at hisham ibn amir yaqul ta ji hisham bin amir yana cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa la yahillu li muslimin an yusarima musliman baya halatta ga musulmi ya katse hulɗa da musulmi shine yusarim asarmu alƙaf, almusarama yani ba baya halatta ga musulmi ya katse hulɗarsa da musulmi wanda kalma ta almusarama tana ɗaukar ma'anar almuqata'a yanda ya zo cikin al-mufradat fi garib eh, garib al-Qur'an na al-Imam ar-Rajib yana shafi na baya halatta ga musulmi ya katse mu'amalarsa ga dan uwa musulmi in aka dalilin wani bacin rai nashi ne bai shafi addini ba fauka salatu layalin sama da dare uku fa innahuma ma fara ma fauka salatu layalin su biyu din nan matukar sun yanke hulɗa sama da kwanaki dare uku fa inna kuma innahuma nakibani an al-haqqi to haƙiƙa su biyu ɗin nan sun kauce ma gaskiya Na nakibani an al-haqqi sun kauce ma gaskiya ma dama ala siranihima matukar suna kan yanke hulɗansu. wa inna awwalahuma fai'an annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya fara dawowa Ya yakunu kafaratan lahu sabquhu bil fai'i kasancewar ya fara dawowa yana zama ka fara gare shi na laifin da ya wuce na gaba da ya da ɗan uwa musulmi wa in huma mata ala ma idan ko sun mutu akan wannan yanke hulɗa din lam yadkhul aljannata jami'an ba za su shiga aljanna ba gaba da yansu mun karanta hadisin nan shi ma a baya hadisin 402 inda mu'aza bint abdullah al-adawiyya take cewa sami'tu hisham ibn amir al-ansari ibn ammi anas ibn malik وقتل أبوه يوم أهد أنه سمع رسول الله يقول لا يهل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاثة أن حديث تدين يا إنجلتا ينا إرواء الغريب مجلد نبوك شافين تسين دبير فكوي حديث لتاه المسند الإمام أحمد من يما كان أكي وان دياته لفظ فإن مات على سرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا إذا سمت سنا غابا ba za su haɗu ba a cikin aljanna har abada wanda ya zo cikin silsilatu sahiha hadisi na 2246 sai babu na 192 babu shahnaki shine kiyayya ash-shahna wal adawa ma'anarsu guda al-mushahin huwa al-musarib yani alladhi la a akahu asali da larabci ash-shahna'u ne in magana da mutum saboda gaba kaga al-Imam Bukhari ya kawo hadisi na farko a wannan karatun namu wanda ya kawo hadisin 406 akan cewa kauda kai haramun ne yana daga alamar ana gaba da juna ya kawo hadisi na gaba hadisin mu'azatu bintu Abdullah al-Adawiyya akan cewa yanke mu'amala yanke hulɗa shi ma yana ɗaukar ma'anar gaba to sannan kuma nan yana so magana akan ƙin magana da wani shi ma yana matsayin gaba wato ashe gaba tana daukan siffofi da yawa don haka yasa yake ta kawo hadisi wanda ya dace da kowace kowace siffa ash-shahna'u shine kiyayya kiyayya da take hana mutum yayi magana da wani حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة بن سليمان الكوفي حدثنا عبدة بن سليمان الكوفي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف شوانا أبو سلمة يار عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف هو cikin sahaban annabi sallallahu wadanda aka musu albishir da samun aljanna mutum goma عبد الرحمن بن عوف shi ya haifi abu salama an haife shi hijira na da shekara 20 da ya iya ya samu hadisai da ya ruwaito daga babansa abdurrahman bin auf amma ba su da yawa saboda yana karami mahaifin nasa ya rasu haka sai ya zama to hadisansa ya dauko ne wurin sahabbai wato sabanin ainihin mahaifinsa shi ya rawaito hadisin daga abu huraira Kada قال رسول الله صلى الله manzon Allah من ذا الله يتي لا تباغبوا kada ku yi gaba wala ta hasadu kada ku yi kyashi hasada wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance yan eh, bayin Allah yan uwan juna wannan ma hadisin mun karanta shi a baya hadisin 400 an abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam kala la tababu wa la tanafasu kada ku yi gaba da juna kuma kada ku yi gasa da juna wa kunu ibadallahi ikhwana hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu ma yunha an tahasudi wa tadabur an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam la tadabaru wa la tabagaru nan ma karshen sa wa kunu ibadallahi ikhwana ya zo a sahihu muslim kitabul birri babu tahrimin zanni da kuma littafin muwatta kitabu husnul khuluqi babu ma ja'a fil muhajara hadisi na 1683 al-imam malik ya rawaito hadisin nan na abu huraira yana yana sahih muslim duk da cewa akwai sabanin lafuzza da aka samu wani gurin la tabagabu wa la tahasadu wani gurin la tabagabu wa la tanafasu wani gurin la tadabaru wa la tabagabu amma ƙarshen hadisin da ɗaya ne wa kunu ibadallahi ikhwana an hana gaba an hana kyashi an hana gasa tsakanin musulmi da musulmi an hana mutum ya juya ma dan uwa musulmi baya shine tadabaru kamar inda al imamu Malik ya fassara a littafin Muwatta yace la ahsabu tadabura illa al-i'rab an afika al-muslim fatudbir anhu biwajhika in ka juya fuskar ka ga dan uwa musulmi to kana da hukuncin kai gaba da shi wallahi babu alkhairin da ya rage face manzon Allah ya karanta da babu sharrin da ya saura a tsakanin musulmi face manzon Allah ya tsawatar mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadisin nan ya zo ta riwayar Anas bin Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabagabu wa la ta tahasadu wa la ta dabaru wa kunu ibadallahi ikhwana duk dai karshen magana ku kasance bayin Allah yan uwan juna ya ku musulmai abinda manzon Allah yake faɗa ibn hajar ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wai ma ku yi gaban bane la ta ta'aqaw asbabal bughd duk abinda zai iya haifar da kiyayya a tsakanin musulmi da musulmi karka aikata shi karka yi abin da ma zai iya haifar da kiyayya a tsakaninka da musulmi kamar misali ka muzanta shi ka muzanta shi ko ka tsokane shi kaga abu ne wanda kake nuna kare na shi ka yi abin da ma zai iya haifar da kiyayya din annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibn abdul barri yace tabammana al-hadith tahrim bughd muslim wal i'rad anhu wa qati'atihi ba'da suhbatihi bi ghairi dhanbi shar'i da zaran ka fara mu'amala da musulmi to ka tabbata mu'amalan da ta tabbata sai fa idan akwai uzuri inji ibnu abdul barri domin da zaran akwai uzuri na shari'a to babu laifi misali kasuwanci ne kana sayan kayan mutum to amma sai kaga wanda ya fi sauki ai dan ka bar shi ba laifi ko wannan ba a cewa gaba ba a cewa gaba kiyayya ta sa ka bar mutum to wannan kiyayyar ita ce ake haranta ba. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam karshe yake nuna ku zama bayan Allah yan uwan juna masu siffa na yan uwantaka abinda ba za ka yi ma dan uwanka ba kada ka yi ma wani musulmi wannan ya zo cikin eh, bayanin ibnu abdul barri bayanin ibnu hajar bayanin al-imam an-nawawi ina fatul bari mujallal 10 shafin 496 da sharhu sahih muslim juz'i na goma sha shida shafin ɗari uku da hamsin da ɗaya kunu ibadallahi ikhwana ta'amalu wa ta'asharu mu'amalatal ikhwa ya zama zama da za ka yi da musulmi zama ne wanda za ka yi da ɗan uwanka na jini wato kar a samu cutarwa kar a samu kuntatawa da wani ɗan uwa musulmi hadisi na gaba haddasa na muhammad حدثنا haddasa na umar bin بن حفص haddasa na أبي حفص Eh, ya ce ƙala haddasa na abi umar bin hafsin ya ce babana ya karantar da mu babansa shi ne hafsu bin giyasun annahari kala haddasa na al'amash shi ne suleiman bin mihran kala haddasa na abu salihin zakawan bin abdullah an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tajidu min sharrin nasi yawmal qiyamah ka samu daga cikin mafi sharrin mutane a ranar kiyama inda Allah a wajen Allah madaukaki zalwa jihari ne mai fuskoki guda biyu allazi ya'ti haula bi wajihin wanda ke zuwa ga waɗancan da wata fuska wa haula bi wajhin yaje ga waɗancan da wata fuska waye mai fuska biyu fuskoki biyu shi ne wanda ke canza fuska ta wajen mu'amala da mutane shi ma hadisin da mun karanta a baya hadisin na 61 hadisin ya zo cikin sahih bukhari kitabul adab babu ma qila fi dhilwati hayni yana kitab awail kitabul manaqib ya zo da lafuzza daban-daban tajidu sharran nasi inna min sharrin nasi zalwa jahaini ya zo da waɗannan lafuzzan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya zo ta hadisin Anas bin Malik da Ammar bin Yasir don haka mutum ya zama mai fuskoki biyu wai kana zama da mutane saboda a zauna lafiya ka san wannan da wannan suna gaba da juna da ya kamata ka yi ka sulhunta su amma sai ya zama za ka je ga wannan da fuskar kai makiyin wancan kun gama mu'amala ko in ka zo ga wannan sai ka zo da fuskar kai makiyin wancan kaga har abada ba za a sulhunta tsakani ba maimakon kai kai kokarin ka shirya tsakanin sai zaman toma wato kana dada ruruta wutar fitina a tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da bai sulhunta masu gaba da juna ba ya zama ma shi yake ƙara haddasa gaba ɗin to a ranar kiyama yana daga cikin mafi sharrin mutane a wajen Allah tabaraka wa wanda shi ake kira nifaqul mu'amala wanda malamai suna cewa wato hakan munafinci ne munafinci ta wajen zama da mutane Allah ka kare mu sai hadisi na gaba haddathana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi wanda aka san shi da almusnadi saboda yawan yawan dogara da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani babban malamin hadisi ne yana cikin malaman al-Imam Bukhari shi kansa wanda ce masa al-Imam Abdullah bin Muhammad al-Jufi amma idan kana neman tarihin sa sai ka nemi al-Musnadi al-Musnadi shine mai dogara da isnadi ba ka zuwa ga malami ka ce mai ai annabi ya ce kaza a ba zai dauka ba sai ka ce haddasa na wani an wani an rasulullah sai ce to an gama saboda isnadin da ya riga ya sani an an kala haddathana abdul razzaq bin hammam bin sanani قال أخبرنا معمر bin راشد عن عن همام بن منبه الصنعاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى manzon Allah ya ce iyyakum wazanna ku kiyaye bin zato kuma wallahi akasari abin da ke haifar da gaba da kiyayya da fitina tsakanin musulmi zato ne fa inna dhanna akdhabul hadith annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kuwa zato shine zance mafi karya. wala tanajishu kada ya zama kuna tayin lati wala ta hasadu kada ku yi hassada da juna wala ta bagadu kada ku yi kiyayya da juna wala ta dabaru wala ta nafasu kar ku yi gasa da juna wala ta dabaru kada ku juya ma juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah yan uwan juna Allah ka samu iya aiki da umarnin manzon Allah حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن عنس المدني إن دك جاء حدثنا مالك to maliku ɗaya ne wanda ya shahara shine al-imamu malik Allah ya ji kansa an suhailu binu suhailin suhailu binu suhailin an abibi ya karɓi daga babansa shi shine suhailu bin zakwan almajirin abu huraira abu huraira ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala manzon Allah ya yace tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain ana bude kofofin aljanna a ranar litinin wa yawmal khamis da kuma ranar alhamis fa gufaru li kulle abdin sai a gafarta ma kowane bawa la yushriku billahi shay'an inda baya shirka da Allah shirka bala'i ne Allah ka raba mu da ita duk zunubin da zaka yi inda baka shirka da Allah a kowane sati akwai bonus akwai gara basa da kake samu Allah yana gafarta ma laifi kuma sai in kana shirka ba a magana illa rajulun kana bainahu wa bain akhihi shahna sai dai fa mutumin da ya zama tsakaninsa da ɗan uwansa akwai kiyayya akwai gaba akwai kin magana da juna idan ya zama akwai gaba fa yuqalu za a ce an anziruha zai ku jira waɗannan tukuna ta ya tsaliha har sai sun yi sulhu ku jira su har sai sun yi sulhu me ake daidaita maka gaba da ita ana daidaita maka sharrin gaba da shirka da Allah tabaraka wata'ala gaba da musulmi ana daidaita ta da shirka da Allah domin in banda mai shirka da Allah da mai gaba da ɗan'uwa musulmi su ne kadai da ba a gafarta musu a kowane sati idan an buɗe kofofin aljanna Allah ka samu na cikin masu shiganta hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2762 hadisin ma yana sahihu muslim kitabul birri wasila babun nahyi anish shahna ya tabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan kalma sau biyu حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد العيني عن أن الزهري الإمام الزهري شين محمد بن مسلم ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ بالله بن عبد الله shi wannan an haife shi shekarar da manzon Allah ya samu nasarar makka ta amma tun bai ga manzon Allah ba dai ba sahabi ba ne abu idris al sai ana sashi cikin tabi'ai manyan malamai ne a tabi'ai saboda sun yi zamani da manzon Allah amma dai su samu ganin shi ba An annahu sami'a abaddar darda'i ya ji abu dardai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa ala uhaddisukum bima huwa khairul lakum min as-sadaqati was-siyam shin kuna so in ba ku labarin abin da yake ku alkhairi fiye da sadaka fiye da azumi kuna so ku san abin da ya fi azumi alkhairi ya fi sadaka alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace salahu zatil bayni shine shirya abin da ke tsakanin mutane ala manzon Allah ya ce kuma ku sani wa innal bughbata hiya al-halika kiyayya ko ita ke aske addinin mutum wannan ma hadisi mun karanta shi a baya hadisin 391 Abu Darda'i shine Umayr Uwaymir bin Zaid al-Ansari a wancan hadisin muka karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum hadisin 391 ala unabbiukum anan kuma fa ala ukhbirukum ala uhaddithukum shin kuna so in ba ku labari ala unabbi'ukum da annabu da alkhabaru duk su guda ne yadda ya zo cikin lisanul arab a wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce bi darajatin afdal min as-salati was-siyami was-sadaqa kuna so in ba ku labarin darajar da ta dara sallah da azumi da sadaka kalu bala sahabbai suka ce muna so karin sai manzon Allah yake salatu zata ta bayni to akwai hadisin da yazo kuma da lafazin ala ukhbirukum kaga an samu kalmomi uku ala unabbiukum ala ukhbirukum ala uhaddithukum kuma duk ma'anar su guda duk ma'anar su guda duk sun fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan lafazin yana sunan tirmidhi kitabu sifatul qiyamah hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 4919 حديث نقبة حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب أبو شهاب سنة عبد ربه عبد ربه سنة كنا ينا تكما لما فرقه عبد ربه بن نافع الكوفي عن ليث أو رواية كما كتير عن كثير بن إسماعيل التيمي wannan malamin ba'ifun ne ba a ɗaukun hadisinsa an abi fazara shi ma rashid bin kaisan yana da rauni saboda haka yasa wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba saboda raunin waɗannan malamai guda biyu an yazi da ibn al-asami an ibn abbasin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace salasun akwai abubuwa guda uku man lam yakun fihi wanda duk bai zamanto wato yana tare da su ba gufira lahu ma siwahu liman sha'a Allah yana gafarta masa duk wani laifin da ba su ba amma kuma nan ma ga wanda Allah ya ga dama man mata la shirku billahi shay'an duk wanda ya mutu bai shirka da Allah walam yakun sahiran da ya kasance mata afi ba yattabi'u sahara yana bin matsafa bai zaman to boka ba bai zama mai tsatsu ba baya bin malaman duba walam yahqin ala akhihi kuma baya kyashi ma dan uwansa hadisin yana da rauni ta amma da ke ma'anarsa ta inganta yasa al-Imam Bukhari ya kawo shi Allah ya masa rahama sai babi na ƙarshe eh, babi na 163 inna salama yujbi'u min as-sarmi ita sallama tana isarwa game da yanke hulɗa game da yanke hulɗa ba dole sai an ci gaba da hulɗa ba as-sarmu wato ne eh, mu'amala idan aka ce as-sarmu al-qat'u yanke mu'amala tsakanin mutum da mutum حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى ابن كعب المزهجي an abiji babansa shine hilal bin usama ya karantar da shi annahu sami'a aba huraira ya ji abu huraira kada yana cewa sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu li rajulin an yahjura mu'minan baya halatta ga mu'mini ya kaurace matsan baya halatta ga mutum ya kaurace wa mu'mini fauka salatati ayyam sama da kwanaki uku fa idan marrat salasatu ayyam idan kwanaki uku sun wuce falyalqahu dole ya neme shi ya haɗu da shi dole ya haɗu da shi ya neme shi falyusallim alaihi ya masa sallama fa in radda alaihi salam idan ya mayar masa da sallama fa kad ishtaraka fil ajri to sun yi tarayya game da ladan sallama din wa in lam yarudda alaihi idan bai mayar masa da sallaman ba fa faqad bari al muslim wanda ya yi sallaman ya kubuta min alhijira daga laifin kaulace madan uwa musulmi wato wannan hadisin mun karanta shi a baya hadisin 127 mun karanta a baya amma abin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo dan ya nuna maka cewa yanke hulɗa da aka ce ba dole ka dawo ka cigaba da hulɗa da mutum ba da za ka yi sallama gare shi mai da sallama ba dole a cigaba da hulɗan ba Dan tana yiwa hulɗa da shi ɗin kana cutuwa amma bayan ka daina gaba da shi ya zama baka koma kusa da shi ba wannan ba laifi bane amma ya zaman to ne ka neme shi ka yi sallama gare shi dole ne ka neme shi ka mai sallama wanda bayani ya gabata ko da mutum wasiƙa ya rubuta yana wadatarwa amma ka'ida ne ya zaman to mutumin ya amsa in bai amsa ba za ka saki kamar yadda bayani ya gabata cikin hadisin aisha allah ya kara musu yarda sai babi na karshe shine babi na 194 at-tafriqatu bainal ahdath wannan hadisin bai inganta ba amma dai al-Imam al-Bukhari yayi babi kai ya kawo hadisin hadisin sayyidina Umar at-tafriqatu bainal ahdath raba tsakanin yara bainal ahdath idan aka ce al ana nufin yara masu wato kananan shekaru masu kurumciya su ake kira al'adar حدثنا مخلد بن مالك مخلد بن مالك يا كرنت دمو قال حدثنا عبد الرحمن بن مزراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله فضل بن مبشر دنا دليل سيسا حديث bai inganta ba al bin akwai hadisai da ya shi wanda al bukari ya kawo hadisansa da yawa cikin al-adab al-mufrad ma karanta wani hadisin shi a baya a littafin na hadisin 310 hadisin 310 za ka ga hadisin amma hakika malaman hadisi suna raunin hadisin shi idan ya kadai ta wajen riwayarsa kamar yadda yanzu cikin tuhufatul ahwazi yani ba afahu jama'atu da dama masana hadisi suna raunin hadisin da ya rawaito an salim bin abdullahi an abihi salim bin abdullahi bin umar ya karɓo hadisi daga abdullahi bin umar shine babansa an um, kana umar abdullahi bin umar ya bada labari yace sayyidina umar ya kasance ya qulu li yana gaya ma yayansa idza asbahtum idan gari ya waye muku fatabaddadu sai ku warwatsu kowa ya kama sana'ar shi kar ku haɗu a wuri guda shi yasa yace wala tajtami'u fi darin wahida kar a samu kun wuni kuna haɗe a gida guda fa inni akafu alaikum an taqafu saboda ina jin tsoro ina tsoron za ku yanke hulɗa tsakaninku za a samu gaba a tsakaninku aw yakuna bainakum sharrun ko wani sharri ya kasance tsakaninku ta sai na umar yana cewa idan gari ya waye in dai yaro matashi ne mai karfi to da gari ya waye ya nemi sana'a amma duk inda matasa suka haɗu suna zaune ba su da wani aikin yi to abinda zai biyo baya gaba ce da kiyayya hadisin yana da rauni lakin ma'anarsa kuma haka ne don in ka lura duk inda aka samu matasa suna zaman banza to abin da ke biyo baya kiyayya ce da gaba da ke haihuwa tsakanin su wanda yana daga ilimin sayyidina Umar Allah madaukake ya kara masa yarda wannan shine darasi na karshe da zamu yi a waɗannan kwanaki insha Allah kuma sai dai idan Allah ya nuna mana bayan wata Ramadan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakurai wannan yana tambayar wai bayar da riba da cin kudin riba wanne ya fi sauƙi <clears throat> babu bambanci wato shi ne kamar misali banki yana mu'amala da riba to kai da kai ajiya a gurin sai ya zama ba kai eh, ya zama ka taimaka musu ko da baka ci ba ai abin da ke faruwa shi ne shi manzon Allah ya hana ya hada su duka ya la'ance su da wanda yake cin kudin riban da wanda ya bada damar a ci duk ɗaya ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma mai rubutu riban don haka mai aikin ma a samu kudin ruwan shi ma yana cikin la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka tsare mu اللهم صل على ali وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك